بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana yammaci na yau na talata bakwai ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1439 kuma yammacin da daidai da 24 ga watan hudu a shekara ta takwas miladiya wannan shi ne zamanmu na ashirin da shida a darasi da muka gabatar a wannan littafi mai albarka littafin ilmu tafsir min kitabin nuqayati fi 14 ilman mun karanta littafin annuqaya wallafar al'imam abdurrahman ibn abubakarin asayuti ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya rasu a shekara ta ɗari tara da goma sha ɗaya ban hijira wannan littafi na annuqaya malam ya zayyano nau'ukan ilimi guda hamsin da biyar a cikinsu bayan muƙaddima sai ya kawo nau'i na ɗaya na biyu har guda hamsin da biyar a cikin wannan littafi na annuqaya kuma alhamdulillah cikin falala Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa Allah ta'ala ya sama maka biyo wannan littafi tiryan-tiryan na annuqaya bangaren ilmin tafsiri tun daga muqaddima muka yi nau'i na ɗaya har zuwa na hamsin da biyar a yadda muka kammala a darasin da ya gabata mun ware wannan darasi ne na yau domin ya zamana amsa tambayoyi a ka abin da ya shafi darussan da muka gabatar gaba daya arba'in da binnan darussa ashirin da biyar da muka gabatar ah, wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce ina neman ƙarin bayani dangane da nau'i na ashirin da ɗaya dangane da nau'i na ashirin da ɗaya wannan kuwa shine tambayar ita ce al'imala da kuma almaddu nau'i na ashirin da ɗaya wannan nau'i na ashirin da ɗaya ya yi bayani a tambayar ya ce shine nau'i na al'imala da kuma almaddu al'imala da almaddu al’imama sayutu ya kawo su ne a babi na hudu inda ya ce wa min hamayar yarju ilal ada'i wa huwa sita ya ce daga cikin nau'uka na ulumul qur'an akwai abubuwan da suke koma zuwa ga al'ada yadda ake karanta alƙur'ani mai girma shi ya kira da al'ada'u shi kuma ya kira da at-tajwid shine fannin tajwid to a wannan mala yace akwai abubuwa guda shida abu na farko al abu na biyu al-ibtida abu na uku al'imala abu na hudu almaddu abu na biyar takfiful hamza abu na shida na ƙarshe shine al'idiga to tambayar su ana ita ce yana neman ƙarin bayani akan abin da ya shafi al'imala na 21 da kuma almaddu na 22 al'imala abin da ake nufi da ita shine karkatarwa almailu karkata al'imala karkatawa menene bambancin su almailu karkata kaga almailu mala yamilu mailan al'imala shine amala yumilu imalatan to al'imala masdari ne na amala amala ya karkatar yumilu yana karkatawa, imala karkatarwar Shi ne ma'ana shi a gundarin bakin larabci kuna jina da ke ko ma'ana shi a wannan karatu in aka ce imala ko kuma yamala Shi ne karkatar da baki karkatar da harshe da baki lokacin furtata wannan zai fito maka ne idan ka fahimci mai ake nufi da alfataha fataha kaga alfataha fataha da muke magana tana da alaƙa fa da alfatuhu na buɗe baki ne za ka ce a kaga ai da ka ce a ka buɗe baki da ka ce na ka buɗe baki ina fata mun fahimci wannan da ke ko musa musa ka ka buɗe bakin a tsaye ƙurace da ke ko to amma sai ka ce muse an sami me karkatar da baki mu Se, i Se, kulwar da ke ko wuske nasare kun ga akwai kwarkatawa shine al'imala ɗin ke to kaga ana akwai abubuwa guda uku akwai alfatihu shine fataha ka ce nasara nasara wa min alladhina qalu inna nasara fataha kenan wa min allazina qalu inna nasare ka kai imala kenan wa min allazina qalu inna nasara kai taqlid akwai abin da ake nufi da taqlid taqlid wani matsayi ne tsakanin fataha da imala za ka ɗan refato a fata sai ka ɗan refato a imala shine a taqlid kai imalar kaɗan shine isa ba isa ba fataha abin nan imala ba kuma isa ba shine fataha ina fatan kun fahimci wannan da ke ko to akwai alfatahu akwai al'imala kaga alfatahu nan gefen al'imala nan gefen sai tsakiya ita ce a taqlil a taqlil ba a tuƙulil ba domin at-taqlil shine qallala yuqallilu taqlilan fa'ala yuf'ilu taf'ilan shine rattala yurattilu tartilan taqlil shine masdarin qallala yuqallilu taqlilan ina ba ta amsa ta fito shine malam ya bayani yace amal hamzatu wal kisaiyu au fi'ilin ya iyin ya yace hamza da kisa'i sun yi imalar kullasmin min dukkan wani suna aw fi'ilin ko duk wani abin da yake fi'ili ne iyin da yake da ya'ul da yake da ya'ul yasa imam shatibi rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa hamzatu minhum wal kisa'i ba'dahu amala zawatil ya'i haythu ta'assala amala sun yi imalar zawatil ya da abin da yake da ya'un haythu ta'assala a lokacin da su din suka zama su ne asalin kalma din su da suka zama su ne asalin kalma din kaya kamar nasara ai akwai yawon a karshe ko shi yasa ya ce wa kaifa ja'arat fa'ala wa kaifa abin nan wa kaifa abin nan imamu shatubi rahimahullah azza wa jalla ke cewa wa kaifa jarat fa'ala fa fiya wujuduha wa in dhumma ayufta fa'ala fa hasila wa kaifa jarat fa'ala fa'ala kaga da da yi mafa'un fataha ka ce fa'ala kamar me kenan wanne fili ne a wazanin fa'ala fa'ala kamar marda kamar jarha haka duk wazanin su daya shine cewa kai ba a fa'ala kamar fi'ila kamar isa ko fu'ula musa da sauransu sai zayyano su ya ce wa anna da kuma anna bi ma'ana kaifa da ya kamar fatu harfa kuma anna shi ito ai kaifa shi itu duk ana masu imala wa kullu marsumin bil da duk wani abin da aka rubuta shi da ya'u ko da harafi ne illa hatta in ban da hatta ba a cewa hakke walada haka nan ba a cewa lada ba a cewa lade wa ala haka nan kuma ala ba a cewa ale wa mazaka da kuma mazaka waɗannan su ne takaitaccen bayani ina fatan ya wadatar haka insha Allah ta'ala sai tambaye shi ta biyu almaddu nau'i na 22 kenan almaddu shine ja an ce almaddu shine ja ƙarawa kullum da ke ko ƙarawa shine wa amdadnakum sai maka ƙara muku ina fatan kun fahimci wannan to almaddu ita ce ma'anar ƙari akan asali ƙa ƙa ƙafun da fata sai ka ce ƙa to in za ka ƙara shi ba in za ka ƙara fatar sai ka ce ƙa ka kayi madda kenan ƙa kun lura da ke ko na sai ka ce na fi sai ka ce fi fu sai ka ce fu shine madda din wannan ita ce madda to daga nan ya kasafta ta zuwa ga tabi'i da gairu tabi'i tabi'i ita ce jabiu madda ta tabi'a ka auna ka za ta ƙala ja abin nan ba ja ba na nama fuka shine imam shatubi rahim abin nan imam sayyidi ya ce wa huwa muttasilun wa munfasil akwai madda muttasil akwai madda munfasil idan aka ce madda muttasil ita ce maddar da ga harafin madda su ne waɗannan guda uku alifun da ya biyo da ya biyo fataha da kuma wawun da ya biyo damma da kuma yawun da ta biyo kasara su ne waɗannan su ne mududdin ƙulwar da ke ko amma aka samu wawun ya biyo fata ai kamar sau madullin kenan shi sa mutasil ita ce maddar ga harafin madda da ya haɗu da alhamza a kalma ɗaya ita ya kira da almutasil kamar ja'a ja'a kalma ɗaya ne a kalmar muna da harfin madda shi ne mai shi ne alfu sai kuma alhamza ta biyo shi to ana shi ne sai zama madda shi ya kira wannan almuttasil ita ya kira da almuttasil kamar si'a kamar sha'a kaga duk alhamza ta biyo baya to wani shi ya kira da muttasil tunda a haɗe suke dunkule a kalma ɗaya ana cewa mun munfasil idan suna rabi ga harafin madda a kalma guda sai kuma a kalma ta biyu ko a jumla ta biyu farkonta sai ya zama alhamza ce kamar inna kaga inna kalma ɗaya ce kuma babu alhamza a ciki amma an zallahu kalma ce mai zaman kanta a farkon kalmar akwai alhamza sai ya zamana ga harafin madda a can ƙarshen waccan kalmar ga kuma alhamza a farkon wannan kalmar isa ya kiranta da almunfashin an kira ta ne da almunfashin saboda suna rabe saboda suna a rabe ba suna a haɗa ba isa misali kamar inna a tsayina kalkofar inna an zallahu ina fata mun fahimci wani mai imamu shatubi sai ya bayani wa tawaluhum warshun wa hamza wanda ya fi kowa jan su jan mutasil da munfasil shine warshu da hamza dan su suke musu ja guda shida shida ina fatan bayani ya fito insha Allah sai mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa barakatu wannan bayan rubuta wa barakatu din sai a hankali sai ya kawo takuri ya biyo shi da hakuri kuma takuri sai ya biyo shi da hakuri kun lura da kyau ko me takuri me hakuri takuri shi ita ce ta'ul marbuta ita ce ta'ul marbuta ita ce takuri idan aka ce hakuri kuma shine shine ha'un a tsaye kullum da ko ma'ana wa barakatuhu tunda ya haɗu da ha'un sai sa abin nan ta'un zai sa daga kafin sai ta'un akan gora kenan sai ha'un haka ake rubuta shi ya ce malam don allah ina son ƙarin bayani akan wannan babin wa min hamayar ju ila sanad wa huwa sitta al mutawatir wal ahad wa shaf al awwal ma naqalahu sab'atu qil illa ma kana min qabil al ada wa thani ka qira'at al thalatha wa sahaba wa thalith ma lam yashtahir min qira'at min qira'at ya tsallake wani abu wala yi ƙwararru bi ghairi al'awwal wa yi amalu bihi in jara majara tafsir wa yi lafa ƙaunan fa in arato ha khabarun marfu'un ƙuddima li kuwaci وشرط القراءات صحة السند وموافقة العربية والخط أي وانا درس بيو نكي جمع كيشاش إذا ما وانا تنبيه دعي ko a lokacin da muka yi darasin kusan darasi biyu muka yi a wannan wannan wannan wannan suna darasi ne mai zaman kansa darussa ne masu zaman kansu kawai dai abin da za mu ishara a kai shine inda mala ya ce wa min hama yarju ila sanad babi na biyu ke ya ce a cikin abin da ya shafi ulumul qur'an akwai abubuwan da ke kuma zuwa ga isnadi isnadin karatun qur'ani da isnadin alqur'an da aka karanta ya ce huwa sita ana akwai guda shida a mutawatir da ahad da ashaf ya kammala bayanin su sai kuma ya biyo da na nabi na hudu da kuma arwatu na biyar da alhufaf na shida yanzu wannan da ya faɗa ya ce malam yashtahir min qira'ati tabi'in wannan yana da wannan gaskiya karatu ne mai yawan gaske amsa shi a matsayin tambaya haka zai zama da wahalar gaske sai mai tambaya ta uku wannan ya yi hakuri gaskiya abin yana da yawa ba tambaya ba ce ɗaya biyu karatu ne zama ne na dindin zama ne mai ƙarfi dan ban manta ba mun yi kusan darasi biyu ne a kan shi to kuma yanzu kada in zo in faɗi wani abu ne ya zama da na rage wani abu kuma a ga kamar ya bai kosar da shi ba haka eh yau abin da ya kamata ya sani shine almatawatira ita ce duk ƙur'ani da ake karantawa duk ruwayoyi da muke karanta ruwayoyi guda goma sha hudu a tariƙar shatubiya sannan da ruwayoyi guda ashirin a tsayibatin nashar dukkan su kira'ati ne mutawatira kira'ati ne mu mutawatira kowace ana karanta ta a matsayin ka karanta alƙur'ani ma'ana ka karanta ƙur'ani kowace in ka karanta ta ƙur'ani ka karanta ruwayoyi guda ashirin kira'o'i guda goma saɓanin wannan ba a karanta ƙur'ani da ita ko dai ta zama a ahad ko ta zama shaf abin da ya saba a karanta qur'ani da ita ba sai wannan ya ce yana son ƙarin bayani akan abubuwa kamar haka akan alwakfu wal ibtida almujmal tambaya ta biyu tambaya ta uku bi zatil jaishi da za ka lawo khaira amin wayya shi ma wannan alwakfu wal a darasi hudu muka yi a kan shi alwaqfu wal darasi hudu in ban dai ba manta ba darussa hudu muka yi akan alwaqfu wal ibtida shi ma ga wa mina ma yarju ila al'ada ada wanda shine babi na uku da yace wa mina ma yarju ila al'ada ada wa huwa sitta alwaqfu wal ibtida alwaqfu shine tsayawa inda ya kamata ka tsaya wal da kuma inda ya kamata ka dora inda ya kamata ka tsaya da inda ya kamata ka tashi a karatun ƙorani akwai asali inda bai kamata ka tsaya ba ina ba ta fahimci wannan da kyau ko walillahi al-masalul a'la kai ba gana titi kara tafiya na rubuta no fakin? kun lura da kyau ko to a karatun ƙorani akwai asali inda bai kamata ka tsaya ba ƙa'ida <laughs> ne misali mutum ya zo karatun alkur'ani sai ya karanta ya ayyu allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara shin zai ce ya ayyu allazina amanu la taqrabu salata sai sai iya nan yayi ya ku waɗanda suka imani kada ku je kusa da sallah tsayuwa ta yi ba ta yi ba tsayuwa ba ta yi ba to haka dole sai inda zai tsaya domin inda ya tsaya nan tsayuwa ba ta yi ba ko kuma wannan misali inna zahabna nastabiqu wa tarakna wa tarakna yusufa inda mata'ina fa'akala fa'akala mun tafi muna wasa sai muka bar yusuf wurin kayan mu sai ya cinye fa'akala kaga fa'akala akala hudzibu fa'akalahu azim sai kerkeci ta cinye yusuf din amma da ka sai kan fa'akala sai yusuf ya cinye kayan ma'anar ta fito zo da haka ma'ana alwaqf kenan ma'anar alwaqf kenan dole ka san inda za ka tsaya al-ibtida kuma dole ka san inda za ka tashi dole ka san inda za ka tashi domin akwai inda za ka tashi in ka tashi to za ka yi tukin tsaye ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko kamar kana karanta da an na sababan alma'a sabba an na sababan alma'a sabba ba za ka tashi a ayar ba misali in ka taso daga ruku'i ko ka abin nan falyan zurul insanu mimma khuliq abin nan falyan zurul insanu ila ta'ami falyan zurul insanu ila ta'ami sai ka tsaya iya nan sai ka taso a raka'a ta biyu to ba za ka tashi an naso ba banal ma'a ba sai dai kana karantawa da kirari inna sababan alma'a to nan ne za ka tashi a inna sababan alma'a amma in za ka karanta an anna sababan alma'a to ba za ka tashi a wurin ba sai dai ka koma fal yanzur insanu ila ta'ami anna sababan alma'a sabba ina fatan kun bayyanci wannan da ke ko shi ma kamar yadda na faɗa darasi ne kusan darussa hudu muka yi akan a al-ibtida akwai inda ya kamata ka tsaya akwai inda bai kamata ka tsaya ba ɗaya kenan sannan in zaka tsaya din harafin da zaka tsaya akan shi da me zaka tsaya asali shine ka tsaya da sukun to amma ana tsaya da rawm da ishmam menene rawm menene ishmam kuma sannan rawm da ishmam ina da ina suke shiga ina ba ta kuntuno karatu a yi wani shi ma idan ya haƙuri da abin da ya samu rusa hudu muka yi a wurin sannan akwai su kalmomi su ya ake tsayawa a kansu asali ya abati ya za ka tsaya ya aban ko ya abat ku da ke ko waƙif ya aba kufu andana in ji imamu shatubi rahimahullah sai tambaye shi ta biyu ya ce al-mujmal ya ce al-mujmal al-mujmal a yana cikin darussan da muka yi kwana nan ko al-mujmal shine malam tattadih dalalatu shine abinda ma'ana shi abinda yake ma'anar ba ta fito fili ba shine al-mujmal abinda ma'anar shi ba ta fito fili ba wa bayanuhu bis sunna bayanin shi yana zuwa ne daga sunna wannan kamar alqar'u mun yi magana da abin da yake ishtirak yana daukan kalmomi ma'anoni guda biyu kuna ce yana da ke ko sama da biyu shi ya kira da da ma'ana al-mushtarak al-mushtarak kuma nau'i ne da wanda ijmal yake shigansa shi kuma ijmal din da mun yi magana cewa akwai abin da kake ganin shi mujmal kai a wurinka a wurin wani kuma ba mujmal ba ne ina fatan ya dan turo karatun da muka yi sai tambaye shi ta uku bi zatil jaysh aw bil awil bayda menene zatil jaysh menene kuma albaida asali da aka ce albaida shine wani katon sarari da ke birnin madina in ka fito garin madina gaba daya kana fitowa garin madina kafin ka karasa zuwa ga miƙatin zulhulaifa wannan sararin yake shine abin da ya kira da albaida to da ka wuce shi ka wuce wannan sararin in ka wuce wannan sararin to za ka fara shiga inda ya kira da zatul shi shi yasa tafiyar da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan yake yana da jama'a da yawa zuwa wannan yaƙi da ya tafi sai malamai suke cewa ita ayar ta taimama a ina ta sauka shin ta sauka ne a zatul jaish ko kuma ta sauka ne a baida in muka kallaci tsawon tafiyar ayari sun isa sun isa zatul jaish in muka kallaci tawaga kenan ta gaba amma muka kallaci ayari na baya ba su fito albaida ba ba su gama fitowa daga wannan sararin ba shi yasa sai wasu ce ya sauka albaida ko kuma a zatul jaish kuma duka hadisan bukhari din haka suka kawo da sauran hadisai da suke magana akan wannan ina fata na amsa tambayar ku insha Allah sai me wanne ban ji ba ayar da ta sauka a baida za mu kallaci yaushe ta sauka bayan hijira ko kafin hijira in ta sauka kafin hijira ne ta zama makiya in ta sauka bayan hijira ta zo madiniya a tun da an riga an kama hanyar tafiya ta zama safariya tun da an riga an kama hanyar tafiya ta zama safariya ɗaya har ma an bar gari har ma an bar gari saboda mai aka bar gari ai mutum zai fara taimama ne in ya bar gari ba in yana cikin gari ba kulwara da ke ko ba taimama ba abin nan kasuru ba afuwan ba taimama ba kasuru ina magana kasuru ne wata zai fara kasuri ne in ya bar gari ai ga salama ya fara kasuri ne a zulhulefa miƙatin mutanen madina duk da ba zulhulefa ya nufa ba inda zulhulefa ya nufa da tafiyarsa asali to ai da bata kai mata kasuri ba Tunda da yi waɗansu tafiye tafiya da sun mafi zulhulefa nisa amma bai musu kasuri ba to amma da yake yana ka hanyar shi ne ta zuwa madina ta zuwa makka tafiya ce ta tsawon kwanaki goma yi sai ya fara kasuri tun a zulhulefa to da ka haka kenan an fara tafiya إن الله تعالى إذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من السلاة معنى إيشه السلام عليكم ورحمة الله إن أنا يمن قارن قارن بيان بمبنتي سكان أصول الفقه دقوا مقاصد الشريعة kowannen su ba shi da alaka da ulumul qur'an usulul fiƙe din bai da alaka da ulumul qur'an maqasidish shari'a bai da alaka da ulumul qur'an kuma asali mun yi bayani tambayoyin su a akan abin da ya shafi su mana ulumul qur'an na shine nan sai ya zama na darasin namu kuma ya tafi wani babi kana bude wannan kobar kuma tambayoyi ne ya su dinga shigowa a wannan gate din na kace menene ila zikirillah ko ne baka farduhu wace aya kenan ina يا الذين نودي من يوم فاسعوا ce ya yana karantawa ya ji wani yana karatu a cikin suratul juma'a sai ya karanta ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati famudu ila zikrillah haka kaji wannan kuskure ne wannan kuskure ne a shi ya june wani ya karanta a sallah ko yana karatu ya ji wani yana karatu ne na ƙur'ani ko na hadisi ya ce ya ji wani ya zauna ya dukuba yana karatun ƙur'ani sai ya ji ya karanta ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah sai ya karanta famdu ila zikrillah wannan kuskure ne wannan kuskure ne ta tabbata ba qira'a qur'aniyya da ake karantawa da dai an saukar da ayar daga baya kuma an share ta so an share karatun ayar babu wannan duk riwayoyi guda ashirin da muka ambata da a'imma guda ruwayoyi guda ashirin da ƙara'at guda goma duk babu fa mutu ila zikirin saboda ko da mutum ya karanta wata ruwaya a hadisi an ce an karanta ƙur'ani da ita to ba za ka zo ka karanta Kur'ani da ita ba sai abin da malaman ƙur'ani suka karanta da shi in ba ga za ka karanta hadisin bukhari da muslim ruwayar abdullahi bin mas'udin ya karanta wa zakara wal unsa maimakon wa ma khalaqa zakara wal unsa kaga ba za ka zo karanta wal layl idza yaghsha wan nahari idza tajalla wal zakara wal unsa ba kace ai ka karanta hadisin bukhari ka fahimci magana ta da kyau ko ta tabbata a hadisi riwaya bukhari ta tabbata a qur'ani malaman qur'ani ya suka kallace ta babu wannan to ba za ka zo karanta wa ma khalaqa zakara wal unsa kace wa zakara wal unsa ai riwaya ce ta tabbata cikin sahih bukhari ba hakan nan wancan da ya karanta famdu ila zikirillah ai kun ga mun karanta da wasu kwa cikin muwatta na imam malik ibn anas famdu ila zikirillah amma kuma ba a karanta ta a sallah in ba haka sai mutum ya ya karanta laisa wannan wa laisa eh, laisa alaikum junaha an tabtagu fadlan min rabbikum fi mawasim alhajj abdullahi ibn abbas ya duk waɗannan an taba sun taba zama qur'ani daga ba sai aka share su an share sunan a biya ƙur'ani na ƙarshe da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mala'ika jibrilu domin a kowanne wata na ramadana mala'ika jibrilu yana zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya mashi ƙur'anin da aka saukar adadin ayoyi da surori da aka saukar a ramadan na ƙarshe wanda yake da shi a bai sake wani ramadan bai koma ga Allah sai hakan ya faru sau biyu sai ya fahimci cewar ajalin shi to a biya ƙur'ani na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa malaika jibrilu a shine da aka cicire waɗannan aka sosoke su sai daga ba su tabbata ƙur'ani ba ba su tabbata qur'ani kun gane wannan da kyau mun yi ta da ku lokacin da muke karanta abin nan wa min ma yarju ila sanad da al-mutawatir da al-ahad da ashaf. shaz duk mun karanta waɗannan ruwayoyi da ire-iren waɗannan duk ba a karanta ƙura'ani da su su ba a karatu da zafin kai ana yin shi ne da ilimi kullum da ke ku wani kawai ya fi gani ne kawai dai ya zo ya karanta dai ga shi nan kawai dai a ce ya kawo sabon abu allah ta alai ya ba kawai sai ka ji wani ya karanta maka wa kana wara'ahu malikun ya kufi kullum safinatin salihatin gasbar sai ka ce salihatin kuma daga ina ya Allah ta Allah ta'ala ya akwai tambaya to za mu dasa aya a nan insha Allah ta'ala mana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya azurta mu da yawancin kwana da kuma lafiya har maka halarci wannan daura da aka gabatar tsawon waɗannan kwanaki ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu dukkanin abin da muka saurara kuma allah ta'ala ya amfanar da mu abin da muka ji allahumma ina nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala allahumma ina nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ya Allah dukkanin waɗanda suka tsayu wurin ganuwan wannan daura ta kammala Allah ta'ala ya saka ka musu da alkhairi dukkanin waɗanda suka tsayu daka wajen ganin waɗannan al'amura sun wakana yadda ya kamata ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka ka musu da alkhairi Allah da mu dukkanin abin da muka saurara ya muna ruwanka ka sanya wannan ilimi ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ka sanya wannan ilimi da muke karanta mai amfani ne a gare mu ya zama sanadiyar tsira a gare mu ya Allah ka sanya albarkaka ga maluman mu da iyayenmu ya Allah waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka su da gafa da mu da su waɗanda suke da sauran numfashi ya Allah ka sanya mu cika da imani ya Allah ka sa mu cika da imani da izinin Allah ta'ala nan muka zo ga rufe wannan daura baki ɗayanta sai kuma idan Allah ta'ala ya kai mu zango na gaba la'alla ta zama dab da babbar sallah ko kuma bayan babbar sallah ma'ana a first time kenan idan mai duka Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu muna roƙon Allah ta'ala ya kai mu da yawancin kwana yanzu watan ramadana ne a gabanmu ina nasiha musamman gare ni da kuma ɗaliban ilimi su tsaya tsayin daka su ga sun amfana da watan ramadan za ga wani yana da gurguwa tilawarsa yana cewa in ya yi ba ta zama ya kamata ya tsaya ya nasu ya ga wani amfani ya samu a watan ramadan kuraje na da kyau ko yanzu zai iya yin izu goma izu ashirin ashirin a kullum kaga duk kwana uku ya sauki duk kwana uku ya sauki. idan muka ce izu ashirin ashirin a kullum ba muna cewa wai in kin zauna sai kin yi izu ashirin ba Kullum da ke ko bayan sallar asuba dama asali ramadana muka shiga ina jan hankalinmu sosai da sosai A akan in dai yi sahur to ka wuce masallaci dan kai sahur ka ce bari ka ka dan jingina kaɗan sai ka ji ana assalamu alaikum wa rahmatullah haka ne ko ba ka bane wanda ya shafi mata ya shafi maza kin kammala sahur kowa ya ci kin ji an kira sallah daman ba sharaɗi ba ne sai idan an idar da sallah sannan mata su yi sallah ina son mu gane wannan da kyau in dai mace ta ji an kira sallah da yake nuna lokacin sallah ya shiga wannan sallar azhar ce ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba to ba wanda ya ce sai maza sun yi sallah kafin mata su so daga da zarar kin ci an yi kiran sallah wanda ke nuna lokacin asuba ya shiga sai ki miƙe ki kawo rakatai alfajiri idan kika kawo rakatai alfajiri sai ki miƙe ki kawo sallah ki ta asuba abin da yasa maza ma suke dan karawa minti 15 minti 20 saboda a hallara ne a hadu gaba daya to amma da lokaci yayi sai ki tashi ki gabatar da sallah ki namiji da zara idan da an gama sahur sai mutum ya wuce masallaci ka yi ƙoƙari ka ga bayan idar da sallar asuba ki yi ƙoƙari ki ga bayan ki idar da sallar asuba kafin ki shiga kowace harka sai zikiri bayan zikiri sai ka ɗauki ƙur'ani ka ga za ka yi zufi nawa a cikin ashirin ɗin nan da muka ambata za ki iya kawo izifi goma kuna jina da kyau ko tara ko takwas ko bakwai ko shida ko biyar kin ga kin kawo izifi biyar ko ka kawo izifi biyar bayan sallar asuba ka kawo biyar bayan sallar la'asar a bayan sallar azhar nawa kenan goma biyar bayan sallar la'asar nawa kenan sha biyar kenan biyar bayan tarawih ashirin kenan domin biyar bayan sallar magariba ai ana tabbatin buɗe baki ne da kaza da kaza da kaza ina fatan kun bai wannan da ko to haka za ka sami isufi ashirin a kullum ko ka samu wata wani lokaci ka ajiye isufi goma wani lokaci kuma ka yi biyar biyar ka ka kasafta gida uku kenan to wannan zai baka dama duk kwana uku ka sauke duk kwana uku ka sauke wannan matsayin ga na ɗalibin ilimi da kake so tilawar ka ko karatun ka ya zauna amma ban gana so ka yi zauna ne shine ka daure kai kullum ka dinga rabin izu kullum ka dinga yin rabin izu da sabon ka rabin izu da daddare ka rabin izu ba shi kenan ba wai rabin izu rabin ƙwar'ani kullum ka rabin ƙwar'ani yau rabin ƙwar'ani gobe rabin ƙwar'ani ka sauke jibi rabin ƙwar'ani shekaran jibi rabin ƙwar'ani ka sauke citta rabin ƙwar'ani citta ƙaho rabin qur'ani ka sauke ina fata mun fahimci wannan Wata ramadana za mu shiga ka yi ƙoƙari ko da bayan kowace sallah za ka karanta izu biyu bayan kowace sallah wannan kaga ba ta ɗalibin ilimi ba ce wannan dai muna yi ne na al'ummar musulmai su kuma mun gama da ɓangaren ɗalibin ilimi yanzu wannan na al'ummar musulmai ne duk bayan sallah ta farilla ka yi izu biyu misali kana da sallolin farilla guda nawa biyar izu nawa kenan eh izu goma kenan izu goma kenan to yanzu kaga izu goma nan a kullum za ka yi izu goma a kullum za ka yi izu goma tunda bayan kowace sallah izu biyu bayan kowace sallah izu biyu bayan kowace sallah izu biyu kaga kullum kana da izu goma kwana shida ka yi sauka kwana sha biyu sauka biyu kwana sha takwas sauka uku kaga sai ka kana neman ka ka samu ka gabatar da wani abu da ya sauwaka wannan kenan ka dawo ƙasa bayan kowace sallah bayan kowace sallah ka karanta faifa ɗaya shafi no kenan eh shafi biyu kenan bayan kowace sallah a ce za ka karanta shafi ɗaya za ka karanta falle ɗaya shafi biyu kenan to kuma kowanne shafi goma izu ɗaya kenan ka kowane kowanne shafi goma izu ɗaya kenan yanzu idan bayan kowace sallah za a karanta falle ɗaya shafi biyu falle ɗaya shafi biyu yanzu kenan kana da salloli nawa biyar kaga kowace sallah ka karanta abin a kowace rana ka karanta izu no kenan izu ɗaya ina laifi kana dai sunanka na musulmi ina fata mafaito ne alhamdulillah za ga wasu na kokari ya samu tabara yana karantawa wani ya samu yasi yana karantawa wani ya samu bakara yana saukewa isa za ga masu sai da ƙur'anai sun yoshi juzi juzi sai ga wani shafin gaba ɗaya suratu sun ci wata kuma kamu ce gaba ɗaya wani kuma suratul eh, abin nan bakara ce gaba ɗaya alimin da ya wata nan ƙur'ani za mu shiga wannan ya shafi mata ya shafi maza wannan kenan sannan abu na gaba kada mu yi wasa da sanin hukuce-hukuce azumi don azumi muke ya gabata ya zama yana cikin abubuwa na farko da za mu lizimta wurin sanin hukuce-hukucensa duk abin da ya faru a yau da ba ki san hukuncinsa ba ko ba san hukuncinsa ba kar ka bari ya faru a gobe a azuminka a ka tsaya ka yi tambaya domin in ma za ka rama azumin ne kaga ɗaya za ka rama in gobe kai tambaya ba ka sake dora shi a gobe kaga nawa ka rama biyu in ka sake dora irin haka a jibi nawa ka rama uku to ba tambaya kuma mabuɗin ilimi ce mutum ya tsaya ya yi tambaya su kuma malamai da Allah ta'ala ya horewa su samu lokaci su dinga gaya wa mutane hukuncin hukuncen azumi ko da bayan minti goma sha biyar ne bayan kowace sallah ya dangana ga kowace sallah in a masallatan unguwa ne misali ko da bayan sallar asuba bayan sallar isha kunga ya fita da mutane ko da minti goma bayan sallar asuba minti goma a faɗakar da mutane kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi masallatai da ake da su a ma'aikatun gwamnati a sakatariyar ko a inda yake ma'aikatu ne ko a kasuwa kaga su kuma a nan galibi ana sallar azhar da la'asar ne wana na da kyau to su kuma nan su ma su iya kokari ko da minti goma goma bayan kowace sallah liman ya miƙe ya faɗi abin da ya sani na hukunce hukuncen azumi ina fatan kun mai tona da kyau su kuma malamai da ake abin nan malami ne zai gabatar da tafsiri an tura shi zai gabatar da tafsiri ina laifi ya ware ranar farko ya yi bayani kan abin da ya shafi hukuncen hukuncen azumi in ma bai kammala ba sai ya bari sai ya dan daga zuwa shida ga wata bakwai ga wata sai ya sake gabatar da wani zama na musamman na awa guda maimakon tafsiri sai ya ci gaba da bayani kan hukuce-hukuce azumi domin abin da zai nuna maka shi ne tambayoyi da ake yi a wurin tafsiri da tambaya akan tafsiri da tambaya akan azumi wacce ta yawa tambaya akan azumi da wuya kaɗan ne za ka ji wani ya rubuto tambaya ce malam ayat da aka karanta jiyan nan ina neman a maimaita mai ita aya kaza eh duya kaɗan ne ake ji ko ya ce malam a tafsirin da aka yi jiya akwai kalmomi guda uku da kalma kaza da kalma kaza da kalma kaza ban fahimce su ba ko ya ce malam a tafsirin da aka yi jiya da na je na yi nazari to kuma aya kaza sai ta rikice min da aya kaza ina son ma a ƙara ma haske kana jin wannan a babun tafsiri ba ka ji sosai amma za ka dinga jin tambayoyi kan azumi ashe mutane suna buƙatar azumi suna buƙatar sanin hukunce-hukuncen azumi kuma suna buƙatar sanin ma'anonin alƙur'ani mai girma so da malamin tafsiri ka yi ƙoƙari a ce ka gabatar da muhabarori zan kira su ko zama guda biyu akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi a goma farko ta ramadan a goman farko na azumin watan ramadan idan aka gama goman farko na azumin watan ramadan tarawihi yana karuwa ne ko yana raguwa jama'a a masallatan tarawihi suna karuwa ne ko suna raguwa raguwa suke to haka malami sai ya da ranar sha ɗaya ga wata ko sha biyu ga wata ko sha biyar ga wata sai ya yi bayani awa guda akan abin da ya shafi kiyamun ramadan hukunce kwantan salatu tarawihi wa tahajjud ba wai mu basu kawai a matsayin tambaya ba a ka gabatar da darasi guda na minti hamsin ko hamsin da biyar ko awa ɗaya akan hukunce-hukuncen tarawihi da hukunce-hukuncen hajji mutum ne ana tarawihi zai iya tsayawa mutum zai iya tarawihi a zaune mutum zai iya zuwa da kujera masallaci ya sa ta a kan sahu in yi kabbara ya zauna a kai na fatan kuma ya ci magana ta da kyau mutum zai zo sallar tarawih ko ta hajju ya samu wata fila ya jingina da ita ina fatan kuma ya ci magana duk waɗannan tambayoyi ɗin ana buƙatar su to haka lokacin da mutane za su fara sanyi da tarawihi sai malam ya caza su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin bukhari من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا حديثي نقرأ باوي حديثي نقرأ باوي زوا ذا أي أي صلاة تراويه أبوجي sannan an kammala kuma sai a juyo a ce to na fula daren mu na yau shine wa man wa man sallala lailatul thaniya ta ashara min shahri ramadana wanda ya sallah a dare na goma sha biyu a watan ramarana yana da ladan annabawa da kan haka kai ma ka san wannan ba daga gidan annabta ya fito ba kai daga ji ka san wannan ba na gidan annabta ba ne nan akwai ɗanɗanan da ka ji wannan ka san wannan ba na gidan annabta ba ne Allah ta'ala ya sauke da ka a sanar da mutane hukunce hukuncen tarawihi ba malamai su ba wai kullum a dinga rubuto tambaya ba ka samu lokaci sosai na minti hamsin ka yi bayani ta yadda wannan bayanin da kai shi zai zama reference ai malam ya faɗi kaza ai malam ya faɗi kaza ai malam ya faɗi zuwa 18 ga wata kaga kenan wannan na tun goma ga wata 11 ga wata zuwa 10 zuwa 18 ga wata sai ka ware ranar 18 ga wata misali ko 17 ko 19 ka yi cikakken bayani kan hukuce-hukuce itikafi tunda a lokacin ana duk da shiga itikafi wani bai san menene itikafi ba shi dai ya ga abokin shi ya tafi shi ma zai tafi ko dai ita ta ga kawarta ta tafi ita ma za ta tafi menene itikafi ya ake itikafi duk ba a sani ba kuma alhamdulillah ga jama'a suna halara tafsiri to haka idan kawa daman zama za ka yi makwabin darasinmu na yau insha Allah ta'ala za mu magana ka abin da shafi itikafi sai ka zayyano bayanai ba a gurguje ba a natse na cikakkiyar awa guda akan abin da ya shafi itikafi to haka duk masu shirye-shiryen itikafi sai su tafi ala basira Ka ga wani yana itikafi ba yana fitowa yana sauraron rediyo wani yana itikafi yana whatsapp tana itikafi tana browsing tana twitter tana kaza tana kaza ana instagram wani yana itikafi yana posting ga su suna itikafi ko zai tafi itikafi da sauransu haka duk wani rahin sanin hukunce hukunci wajibi ne wajibi ne yadda muke ɗaukar fili a gidajen rediyo gidajen talabijin ana sanya tafsiri to goma ɗauka da za a dinga bayanin hukunce hukuncin azumi tsawon watan ramadana gaba ɗaya ko da minti talatin talatin ko minti sha biyar biyar domin faɗakarwa akan azumi yanzu da tafsirai da ake sawa da bayanan hukunce-hukuncen azumi da kake ji wanne ya fi yawa tafsirai ya fi yawa shi kan shi wani malamin za ka san wannan ya ajiye tafsirin ma ya fi mai da ya fi mai sauki a ce idan ramadan ya zo 23 24 sai ke cikakken bayani ka abin da ya shafi zakatul fitr zakar fitakai kai ya take ya ake yin ta sannan daga ƙarshe sai ka yi bayani kan abin da ya shafi sallar idi hukunce-hukunce da sallar idi a ce ranar da za ka rufe tafsiri ko kuma jajiberin da za ka rufe tafsiri sai a yi magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallar idi kun lura da ke ko kai ba ga sallar idin ba gwamnatin tarayya ba ta ba da hutu na kwana biyu akan sallar idi amma matsayin ga mutum a guje yake zuwa masallacin idi an ba ba shi hutu ba bayan sallar asuba ba shi da wani aiki ba zuwa sallar idi ba karamar sallar haka ya je a guje babbar sallar haka ya je a guje tintintintintin kuma wani sallar idi ne yake zuwa amma bai zuwa da sabon dinki sai bayan la'asar zai ɗauki wanka da guga sai sa sabon dinki amma zai je masallacin idi da tsohon kayansa yake zuwa ana yi ko ba yi me hukunce-hukuncen sallar idi idan mutum ya ji sallar idi a raka a farko ana kabbara kasa to sai ka je ka samu liman yana kabbara ta uku sai ka dora za ka rama waɗancan kabarbarin ko ba za ka rama ba ya in mutum ya zama masu ya zai yi hukunce-hukunce na sallar idi duk waɗannan abubuwan bai kamata a ce a tambayoyi ake yin su ba a'a malami a majalisun tafsiri ya ware tafsiri na rana guda ya yi waɗannan bayanan masallatai na unguwa da aka sauke shi ko inda yake zama ko da bayan minti 25 ko da minti 10 bayan sallar asuba an bana da mutane kan sanin waɗannan hukunce-hukunce lalle ilalla a dunkule za mu fahimci al'ummu suna cikin bukata sosai tunda har suna iya tambaya ina mana da kyakkyawan zato a gare su Allah ta'ala ya karba mana ibadunmu gaba daya kuma ya sanya domin shi muke yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته